a cikin shirin za a ji batutuwa da aka tattauna a taron da gwamnonin arewacin najeriya suke halarta a cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta amurka a nan washington dc kana za a ji tattaunawa da gwamnan jihar kano abba yusuf a kan tuhumar cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon gwamnan jihar ta kano abdullahi umar ganduje kamar kowace daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na silimin muna barma wanda a yau shirin zai duba wani yunkuri a najeriya na nisantar da daddadiyar al'adar nan da a baya ke zama tamkar wani abin dogaro kafin samun na abinci ga masu fama da na kasa to amma kafin nan ga murtala faru kusan yinna da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum riga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta samar da dala biliyan 95 a matsayin taimako ga ukraine da isra'ila da taiwan yana mai cewa idan kawayenmu suka yi karfi mu ma za mu fi karfi ya ce sabon tallafin da ke da manufar taimakawa ukraine wajen yaki da mamayar rasha na tsawon shekaru biyu da kuma isra'ila don yaƙar mayakan hamas da kuma daƙile hare-haren jiragen sama daga iran zai kara wa amurka tsaro zai kuma sa duniya tafi aminci kuma zai ci gaba da tabbatar da jagorancin amurka a duniya biden ya ce nan da sawoyi kaɗan amurka za ta fara jigilar makaman kariya ta sama da makaman roka da motoci masu sulke zuwa ukraine domin taimakawa mayakan kiev a yakin da suke yi da moscow wanda ya kazance a fagen dagar gabashin ukraine ya ce amurka za ta rika jigilar makamai daga rumbunan ajiyarta nan ta mamaye gurbin su da sabbin makaman da aka kera a amurka yayin da washington da beijing suka sami rarrabuwar kawuna kan batutuwa masu sarƙaƙƙiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara ziyararsa ta biyu a kasar china a wannan makon inda ya fara mai da hankali kan muhimmancin cuɗanya ta kai tsaye a cewarsa wannan wani abu ne mai muhimmanci don magance muhimman batutuwan da suka shafi mutane daga kasashen biyu da na duniya baki ɗaya. a cikin wani yanayi na walwala a yau laraba a yayin da ake kokarin karfafa don zumunci tsakanin jama'a blinken ya halarci wasan share fage tsakanin kungiyar kwallon kwando ta shanghai sharks da zejin golden balls a birnin beijing jami'an kasar sin sun bayyana cewa ziyarar blinken wani bangare ne na kokarin da kasashen biyu ke yi na ci gaba da tattaunawa da sasanta bambance-bambance da kuma inganta haɗin gwiwa kan harkokin ƙasa da ƙasa. wani sabon bincike kan halin da ake ciki na yunwa a duniya ya bayyana cewa rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na ƙara jefa adadin mutane da dama a cikin matsananciyar yunwa wanda kuma ke yin barazana ga nasarorin da aka samu a shekarun baya wajen cimma burin ci gaba mai ɗorewa na majalisar ɗinkin duniya na kawo ƙarshen yunwa nan da shekara ta 2030 rahoton na duniya kan ƙarancin abinci na shekarar nan ta 2024 ya gano cewa mutane miliyan 281.6 ko kuma kashi 21.5 cikin 100 na al'ummar da aka bincika a cikin shekara ta 2023 sun fuskanci matsanancin rashin tsaro a cikin kasashe da yankuna 59 dominic bergen daraktan hukumar abinci da aikin noma a geneva ya ce lokacin da muke magana game da matsanancin karancin abinci muna magana ne game da yunwa mai tsanani wanda hakan ke iya haifar da barazana ga rayuwar jama'a to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc babbar jam'iyyar adawa ta congress party ta india ta zargi prime minister narendra modi da kalaman nuna tsana biyo bayan jawaban da ya yi a tarukan zabukan baya-bayan nan inda ya ce jam'iyyar hamayya za ta fifita tsirarun al'ummar musulmi idan aka zaɓe ta akan mulki. mulki kalaman na modi sun zo ne a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa ke gudanar da yakin neman zaɓe yayin da indiya ke gudanar da zaɓukan da aka fara a wannan watan da kuma ake sa ran za su ci gaba har zuwa ɗaya ga watan yuni masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce kalaman na modi wanda ke jagorantar yunkurin jam'iyyarsa ta batariya janata mai kishin hindu na neman yin nasara a karo na uku akan madafun iko wani yunkuri ne na samar da goyon baya a tsakanin mabiya addinin hindu prime minister ya shaidawa wani gangamin da aka gudanar a jihar rajasthan da ke arewa maso yammacin kasar a ranar lahadin da ta gabata cewa idan aka zaɓi jam'iyyar adawa ta congress party za ta tattara dukkan dukiyarku ta rabawa waɗanda ke da 'ya'ya da yawa da kuma masu kutse an yi ta kallon waɗannan kalamai a matsayin ishara ga musulmai. a yau laraba pakistan da iran sun yi alkawarin cewa za su kara himma wajen yaƙi da barazanar ta'addanci a afghanistan kuma sun buƙaci gwamnatin taliban mai tsatsauran ra'ayi ta afghanistan da ta shigar da dukkan 'yan afghanistan cikin shawarwari ƙasashen biyu da ke makwabtaka da afghanistan sun yi alkawarin ne a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a ƙarshen ziyarar kwanaki uku da shugaban iran ibrahim ra'isi ya kai a pakistan tehran da islamabad sun yi korafin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa sun ƙara kai hare-haren ta'addanci daga wurare masu tsarki na afghanistan tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko a birnin kabul a shekara ta 2021 bangarorin biyu sun sake jaddada aniyarsu ta inganta haɗin gwiwa kan yaƙi da ta'addanci da tsaro da kuma samar da runduna ta bai ɗaya domin yaƙi da ta'addanci in ji sanarwar. Murtala Faruk Sanyi na ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Gwamnonin jihohin arewacin Najeriya na ci gaba da tattauna batun hanyoyin samar da zaman lafiya a jihohinsu, wadda cibiyar bunƙasa zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa ta Amurka ke ɗaukar nauyi a nan birnin Washington DC, inda a yau Laraba aka yi tattaunawa ta biyu. abokin aikin musarfilu hashim gumal ya halarci wannan zaman ga kuma guzurin da ya haɗo mana cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta amurka yusuf mai hedikwata a nan birnin washington dc na ci gaba da gudanar da wata tattauna mai mahimmanci da gwamnatocin arewacin najeriya kimanin goma kan batutuwa da ke sahun gaba na ƙalubalen tsaro da jihohin arewacin najeriya ke fuskanta gwamnan jihar neja wadda ta yi fama da matsalar tsaro muhammad umar bago ya bayyana mana muhimmancin wannan taro da ake gudanarwa. Zaman da ake a nan birnin Washington zama ne mai amfani sosai. Saboda kafin mu zo wannan wurin na tabbata ba ne kadai ba a Niger yawancin gwamnonin Arewa ba su samu ilimin yadda za ta da wannan abu. Kuma duka a cikin maganar da ke ciki shine a abubuwan da ya haifar da wannan abubuwan yawanci ba yau suka fara ba amma dai an ba an ƙi kula da mutane kuma kudaden da za a amfani da shi a taimaka ma rayuwar mutane a wannan rahoto nasu ya nuna cewa a najeriya tun a shekara 1990 1980 kenan ko? Eh, da 80 mm. tun 1980 gwamnati ta bar ta neglecting mm, abubuwan da watsi da abubuwan da kamata a yi har ya haifar da abin haka amma tun ta riga ta haifar ya kai haka mm. ah, ba za a zubar da ruwa ba yadda yaro a ciki mm-hmm. abin da suke bukata shine mu kara ruba abubuwan nan mu koma daga yadda tabarbare mu mm. duba me aka bari ba a yi da inda ya kamata ba sannan a dauke shi daya bayan daya ana fata nan da lokaci kaɗan maganar rashin tsaro zai wuce kuma inganci da dukiya da taimakon arewa zai dawo Tattaunawa ta yi nazari ne kan yadda Najeriya za ta samar da zaman lafiya da abin da 'yan ƙasar da shugabannin Najeriya za su yi don shawo kan tashe hankula ko tashin hankali. Batutuwa masu muhimmanci ga gwamnonin jihohi da yadda zaman lafiyan arewacin Najeriya zai taimaka wajen samar da ci gaba da wadata a faɗin ƙasar. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umar Namadi da ke kan gaba-gaba a fagen tattaunawar ya mana ƙarin haske kan wannan muhimmin taro. To alhamdulillah yau an tattauna abubuwan da suke kawo matsalar tsaro a kasashen a Najeriya sannan kuma an tattauna me za a yi a yi maganin su. To abubuwan da suke kawo matsalar tsaro an maganganu abubuwa da yawa an kawo misalai da yawa amma dai karfin da aka fi bayarwa akwai magana talauci da rashin yin adalci e, da kuma dai yadda aka bar mutane kara zube saboda haka da kuma cewa a ɗauki kowa dan kasa ne kuma dan jiha ne ah, waɗannan abubuwan suna da mahimmanci kwarai da gaske so kuma an tattauna su an kuma kawo ah, kamar masalaha musamman cewar a yi kokari a sama jama'a aikin yi a yi kokari a taimaki jama'a musamman a kasashen mu da yake harka ce ta noma a tsaya a duba yadda za a inganta harkar noma a wannan kasashe a taimakawa jama'a sannan su shiga harkar noman nan gadan-gadan ga waɗanda za su tambayar me ya haɗa batun tsaron arewacin najeriya da wata hukuma amurka mai girma gwamnan jihar zamfara daura lawal ya ce ba anan take ba yau tun da safe mun tattauna da masu ruwa da tsaki da kuma wanda suka san matsalolinmu na najeriya da kuma wani irin gudunmuwa ne za su iya bamu ta kawo zaman lafiya a jihar zamfara wanda abin ya yi tasiri kwarai saboda ni kana na yi mamaki irin yadda suke da labari da kuma yadda suka fahimci al'amuran tsaro a arewa da kuma zamfara ba yadda ba a can suke ba wallahi yadda ni kamar da ce ni kaina abin ya ban mamaki to alhamdulillah wannan taro gaskiya yana da mahimmanci a gare mu balle mu shugabanni bisa ga irin matsalolin tsaro da muke fuskanta a mu alhamdulillah sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc to a gaida sarfilu da wannan rahoton. gwamnan jihar kano abba yusuf ya ce tuhumar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ba ta da alaka da siyasa ya kuma ce gwamnatin tana aikinta ne ta yadda doka ta tanada gwamnan ya bayyana hakan ne a hirarsa da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe a nan birnin washington dc wannan magana ta tuhuma da ake yi masa magana ce da ta shafi harkar abubuwan da ya lokacin da yana gwamna kar ka manta shekarunsa takwas yana gwamna a jihar kano kuma abubuwa da yawa sun biyo baya wasu an yi su daidai wasu ba a yi su daidai ba mu kuma a iya alkawarin da muka al'ummar jihar kano a lokacin da muke neman ƙuri'unsu shine duk abin da yake daidai za mu ɗora kai abin da yake ba daidai ba kuma za mu tabbatar da cewa an bincike shi musamman idan ka duba harkoki na wato kadarorin gwamnati abin da ya shafi filayen gwamnati gidaje da sauran manya-manyan kadarori a shekaru takwas an yanki fulotai a asibitoci a makarantu a makabartu a duk wasu gurare wanda yake bai kamata a yanka ba an yi gidaje an yi abubuwa na ɗaya kenan na biyu akwai magana da ta shafi harka ta 'yan daba wanda an yi amfani da 'yan daba an kashe mutane babu gaira babu dalili kawai saboda bambanci na siyasa duk waɗannan abubuwa muka ga cewa abu ne wanda yake lalle ya kamata a yi bincike a fitowa da al'umma haƙƙinsu a kwato musu kadarorinsu sannan kuma a yi bincike na wato yanda aka kashe al'umma musamman matasa maza da mata babu gaira babu dalili iyayensu ko kuma iyalansu suna na har yanzu suna da haƙƙi so wannan shine kawai abin da zan iya cewa babu wani abu ni na tabbatar da cewa abin da ake yi abu ne wanda yake ba shi da nasaba da wai magana ta siyasa ko kaɗan magana ce ta an yi ba daidai ba kuma dole ne a haƙƙin ma matsayinmu na uh, wato shugabannin al'umma mu tsaya mu tabbatar cewa mun kwato wa al'umma haƙƙinsu sun babu wani abu. to mai girma gwamna an yi ta kace na ce ko ce kuce dangane da yunkurin cire shugaban jami'ar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje daga mukaminsa a 'yan kwanakin nan da suka wuce har ma bangaren na ganduje suka yi zargin cewa gwamnatin kano na da hannu a ƙoƙarin cire shi da aka yi me za ka ce dangane da wannan zargi da ake yi wa gwamnatinka to gaskiya a ni ban san wannan ba ni abin da ya shafe ni magana da ta shafi harka ta wato ayyukan yau da kullum na gwamnati da kuma abin da ya shafi jam'iyyata abin da ya shafi wata jam'iyya gaskiya ba ba ni da masaniya kai so da haka wannan magana da ake na cewa sun yi yunkuri ko kokarin cire shi daga abin nan ba ma cire shi aka ce sun yi ba ana maganar sun ce sun dakatar da shi kuma dakatar da shi da suka yi sun yi ne saboda ba su gamsu da irin abubuwan da aka yi ba abubuwa ne na wato bin kunya wanda su suna ganin a matsayinsu na 'ya'yan garin da ya fito wato ganduji da a matsayinsu na shugabanni na jam'iyyarsu ta apc wannan abin da aka ce shi abin kunya ne a gare su saboda aka suka ga tun da yake har ma ana tuhumarsa to bisa ka'ida bisa doka dama wanda ake tuhuma to dole ba kujerarsa a yi bincike shi yasa su suka fito domin su kare mutuncinsu su kare martabarsu a matsayinsu na 'yan garin ganduje da kuma a matsayinsu na 'yan jam'iyyarsu wanda suke tare da shi su roƙa su faɗa cewa ya sauka daga gan mukami har sai an gama bincike amma gwamnati na ba ta da hannu ko ƙara zaratin a cikin wannan magana. gwamnan jihar kano abba yusuf ke don a hirarsa da abokin aiki na muhammad hafiz baballe wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington